ita dai wannan sanarwa da malaman suka fitar na nuni da cewa shi wannan littafi zai koyar da ɗaliban sakandare ne da tsiraici da kuma yadda za su rika sumbatar juna abinda addinin musulunci da al'adun na ƙasar nijar ba su yarda da shi ba in ji malam masitu isa shantile daya daga cikin malaman da suka fitar da wannan sanarwa kundayen sun ɗunshi fitsara da ba tarbiyya da kuma abin da saba zaman kasanmu. domin ciki za a koya mai da basu dama taba jikin juna da shafa juna da tsotsar juna da ma haida ma juna sutura a cikin aji nan daga ciki ma har an nuna sai mutum ya mai da kanshi mahaukaci yanda in yara na irin wannan fitsara kenan su ɗauka kamar su mahaukata ne ko ka faɗi magana babu damuwa kuma babban abin da ya yi mini ciwo da ba da mamaki a ce har wata minista ta sa hannu ta ce wannan zai karantar da yara sanin mu'amala mace da namiji matsayin mu akai shine muna jan hankalin hukuma da gaugawa wannan kundin a hito a janye shi kuma a la'ance shi yi watsi da shi kuma ya kumshi maganan koya ma yara rage aihuwa an gano cewa maimakon aihuwa ɗaya takwas ana son a maido aihuwa ɗiya hudu kuma da shinkirin aure saboda shi na cikin abin da ke sa yawan aihuwa da kuma saurin tsaye da aihuwar bakin wasu shekaru saboda ka a yawan jama'a yanzu mu muna jiran mu ga hukuma su yi sanarwa ta sun jaye wannan kundi. Malam Kasum Isa shine mataimakin magatakardan ofishin ministan ilimin sakandare. Makarban mu sana sa ta wani aiki an je jaha jaha sun ɗauko umarnin malaman makaranta bisa ga duka haƙƙi duka na adam wanda za a koya a cikin makaranta yanzu an komo da wani aiki abin da aka samu malami kimani dubu da ɗari bakwai da talatin da uku su aka aiki da su aka samu umarnin su to an kamun shawarar su yanzu akwai kwamiti yana na wanda minista kita mu ta kafa wani shi kuma zai tsince duka abu da ra'ayuka wani suka bada a lokacin za mu fi don ceto cikin wannan tsarin ga abin da mu za mu yi amfani da shi ga hali yanzu nake muku magana ba mu ga malamin makaranta ba guda wanda aka ce an bashi shi oda ya je ya aiki da wannan littattafan. To za ku ce ma waɗannan malamai da ke adawa da wannan kundi malam kasum? A'a mu muna ganin babu ma adawa guda wanda suka nuna abin suka aikin su ne suka yi na ƙungiyoyi wanda ya kamata su rika bi sau da kafa duk abin da ke gurɓata tarbiyya a cikin jamhuriyar Nijar. wannan kuma aiki idan suka yi shi jan hankali ne ka tun kwamiti namu bai kare aiki ba su sun ja hankali bisa ga sun ga takardun ga malamai tun da babu babu inda ba a je aka tattara bisa wannan takardun ba to kuma su kansu kenan a cikin kuma halin malaman makarantar wanda aka aiki da su akwai da dama duka sa cikin wannan kungiyoyin malaman makaranta yau wannan kaga abin da suka yi abin da duka wanda zai iya sa mu ci gaba da wato kyau kyauta wato ilimi da tarbiyya a cikin aikinmu na makaranta ku ilo rfi hausa ya mai a jamhuriyar niger